Muhammad yanzu burin shi bai wuce ‘ya'yan nashi su samu gurbin karatu a makarantar gaba da sakandare ba, amma abin ya faskara. Kusan zaman shekara ɗaya suka yi babu makaranta. Dole abban nasu ya nema musu gurin koyar sana'a. Adi ɗinki shi kuwa Nazir gyaran mashin. Far Nazir ya ki zuwa wai, wai shi ma wallahi ya fi ƙarfin bakanike. Adi ko kullum da safe idan ya gama aikin shi sai ya tafi shago. A gurin ya samu oga mai mutunci wata ran ya bashi ɗari biyu wata naira ɗari. Idan Ali ya tashi daga aiki sai ya sayi bread ko madara ya tafi da shi gida. Maryam da Muhammad suna jin matuƙar daɗi. Kullum cikin yi mishi addu'a suke tare da ‘yan uwan nashi. Salamu alaikum. Sannan aka kwankwasa ƙofar gidan a can cikin gidan kuma amsawa aka yi da amin wa alaikas salam ana zuwa. Ta ce ta yi ta shiga ɗakin su Ali da yake wa Lahadi ne Ali baya zuwa aiki. Cewa ta yi Ali na ta cika je ƙofar gida ana sallama. Idan an barna ku ake nema ka ce baya jin daɗi. Maza ne ka kar abu, kar a bar mutum a tsaye. To umma na amma jikin nashi har yanzu yi wallahi sai rawar sanyi yake ta yi. Umma dan Allah ya sha magani, kin san Abba baya son magani. Idan ba ku da lafiya wallahi bana jin daɗi ni ma. Allah ya bashi sauki, i ya sha amma da kyar. kusan amai ya kusan yi. Assalamu alaikum aka ƙara ƙwanƙwasa ƙofar gidan. Ka ji an ƙara mana? Mun tsaya muna ta zance maza ka ce idan ka dawo ma ci gaba. Da an zari Ali ya sa bakin kofar gidan nasu, buɗe kofar yayi. Marmishi ya sana ya ce, "A'a, ranka ya daɗe kai ne a tafe, wallahi har na ji kunya." Gaisawa suka yi sannan Ali ya ce, "Shigo ciki mana kana yi kamar wani bako." Hmm, ba dole ka ji kunya ba, ai wallahi idan ta halinka zan bi, to ko kofar gidan nan ba zan ƙara zuwa ba. Motar shi ya kulle sannan suka shiga cikin gidan da salama. Umman nasu ce da ke tsakar gida ta amsa musu sannan ta ce, "A'a, Abubakar kai ne ke tafe to sannu da zuwa. Tsugunnawa ya sannan ya gaishe ta. Amsawa ta cikin fara'a da kulawa ta tambaye shi iyayen nashi da kuma kanuwar shi Nur. Ya ce mata duk lafiya kalau suke. Falo aka shiga da shi saboda Abubakar yaron kirki ne yana matukar san Ali. Amma shi Ali yana zuƙewa saboda Abubakar ɗan masu kuɗi ne shi kuma baya son wulakanci Shi yasa tun da suka so biyu ya taɓa zuwa gidansu. Lokacin suna makaranta bayan an yi hutu ya je sannan Ɗayan bayan sun gama makaranta ya je lokacin Abubakar ya gayyace shi birthday party na Kanwar da Shinor. Ruwa mai sanyi da kunun aya da umar nasu take na siyarwa ya kawo mishi. Ajiyewa ya sane ya ce sha kunun aya abokina. Allah ya taimake ka saurin shi kenan guda biyu. Ba zan sha ba. Wai baka san fishi nake da kai ba. Wai Ali gidan gidanmu ka da shi kamar gidan yankan kai. Wallahi momi har gori take yi min. Wai baka damu da ni ba. Ni wallahi Ali ba na jin daɗin rashin zuwanka gaskiya. Ali murmushi ya yi sannan ya ce ka yi haƙuri abokina wallahi aiki ne ya mun yawa. Ka san gurin aikin namu 9 am to 6 pm ne ba na samun lokaci sai Lahadi. Kuma ka san ranar ne zan yi wanki da dai sauran abubuwa. To ai shi kenan. Maganar aiki ya zo ƙarshe kowa ya huta da bama samun lokaci sai Ya karasa magana cikin zolaya, Ali ne ya kalli cikin rashin fuskantar mai abokin nashi yake nufi sannan ya ce, "Hmm, Abubakar kenan aiki ai yana kore wata kafar, kai dai ka yi ta mana addu'a Allah ya kawo sauyi mai albarka." Abubakar shi ma murmushi ya sane ce, "Ai riba addu'ar ce yasa na zo yau." Sannan wani babban sai na zo da shi amma ni ba zan faɗa maka ba har sai ka bani tukwicin kiran Umma da Abba. Hmm, na yi zaton wani abu zaka ce, aikinan shi ya fi komai sauki sai dai Abba baya jin daɗi bari na kira Umma. Fita ya yi domin kiran Umma tare ya same su da Abba suna zaune. Tsugunawa ya gaida Abba nasu nan ya mishi sai mishi ya jiki. Umma ya shaidawa abinda Abubakar ya ce tare da Tare suka ɗunguma saboda sun san duk abin da Abubakar zai faɗa musu ba zai zama shashanci ba saboda yaron akwai hankali. Bayan sun gasa ne, Abba ya so jin me ke tafi da shi cikin nutsuwa ya fara magana. Dama jiya ne dadi na ya ce na zo na samu Ali shi da yaya Nazir. Na sanar musu in dai suna da nan credit a ek, to su kawo result ɗin domin gwamna zai kai mu kasar waje domin yin karatu. Wani irin daɗi ne ya kama Maryam da Muhammad shi ma Ali ba a bar shi a baya ba godiya Umma ta fara wa Abubakar tare da fatan alheri Abban nasu ne ya ce kai Abubakar. Lallai ka wuce aboki babu abin da zamu mu iya furtawa sai dai Allah ya biya. Sannan shi Ali shi ne mai nan credit ɗan uwan nashi kuma sis credit ne da shi. Sannan wannan takardar bai kai sannan wannan takardar ba wannan takardar ba kai ya kamata ka kai ba ni da kai na zan je na kawai mahaifin naka. Na ƙara yi mishi godiya. Abubakar ya ce wayyo amma wallahi ban ji daɗi ba sam. Dan har tambaya ta dadi ya cewa na tabbata Ali da Nazir. Na credit ne da su. Na ce mishi i na tabbata sannan dama wanda suke firamare na gwamnati shi gwamna zai biya wa na ce duk makarantar gwamnati suka yi amma babu komai Allah ya sa kan shi ya fi alheri. Gabaki ɗaya suka amsa da amin Muhammad ne ya shirya cikin shigar mutunci sannan ya ba Abubakar gidan nasu don ya kai takardun Ali. Mahaifin Abubakar ya karɓe shi cikin karamawa sannan ya ce mishi su dinga sauraron rediyo. A cikin satin nan gwamna zai kira domin za a fara yi musu bita. Muhammad ya ji daɗi sosai haka Abubakar ya ƙara dawo da shi har gida. Ai kuwa Abubakar ya sha addu'a gurin Muhammad. Ko da Nazir ya ji labarin tafiyar Ali ƙasar waje karatu, ai kuwa hankalin shi ya mugun tashi. Haka ya dinga maganganu marasa daɗin ji kamar haka. Aikin banza, malam, mu za a mayar jahilai wanda ba su san abin da muke ba. Wai ban da rainin wayo, a ce wai sai mai nan kredit. Kawai dama shi da munafikin abokinsa sun je sun haɗa baki don kar a je da ni. To ta Allah ba ta ba 'ya'yan mage. masu masu yaƙushin fuska kuma wallahi jirgin da yake alfahari zai hau shi ne ajalinsa Yi wallahi umma na tsani wani wawan mari umman nasu ta saukar mishi a fuska sannan ta ce wai nazir wani irin hali ne da kai wallahi in dai ba za ka cire kyashi da hassada ba to wallahi ba za ka taɓa jin daɗin rayuwarka ba tashi nazirai yana kunkuni da yake baya shakar umman nasu ya fi ganin darajar abba Jikin umman nasu ne yayi sanyi tana tunanin halin da na zai saka su a nan gaba. Nan dai ta yi mishi addu'a shiriya. Ranar Umma tana jin shirin inda ranka na gidan Freedom ta ta ana sanarwar gwamna yana neman waɗanda aka karɓi takardunsu. Ana fara kiran sunan yaran aikuwa sai ta ji an ce Lukman Ɗanladi, Saifullahi Ahmad, Ali Muhammad Batta. Ai umman nasu bata jira ci gaban labari ba ta tashi cikin murna tana cewa Amfan Nazir ku fito ku ja abin arzikin da ya same mu. Kai Allah mun gode maka Allah. Wannan yaro ka sa tafiya nan ta zamar mishi alheri. Nazir Mubarak Ali da Abban nasu ne suka fito domin jin albashar din da Umma za ta basu. Babu ɓata lokaci ta fara zayyana musu abin da ta ji a rediyo. Ai nan da nan fuskar Nazir da Mubarak ta canza. babu shiri suka koma cikin ɗaki. Muhammad da Maryam murna suka yi har da kuka shi kuwa Ali ya rasa me zai yi farin ciki ko kuka kawai shi ma sai ya tsinci kanshi da fara kuka. Haka suka haɗu suka ci kukansu sannan suka fara alwala kowanne ya hau sallaya domin mika godiya ga Allah. Kuma wani abun mamaki tun da Ali da Abubakar suka haɗu bai taɓa faɗa mishi Umma da Abba ba su suka haife shi ba. Sannan ko da wasa bai taɓa nuna mishi irin rashin ko in kula da 'yan uwan naji suke nuna mishi ba. Da haka Abubakar bai san komai dangane da gidan nasu ba. Ki ji yaro mai sirri. Lallai Ali ka ci tuta. Washe gari da safe misalin karfe tara Muhammad da Ali suka shirya tsaf domin tafiya gidan gwamnati. Saboda an ce duk wanda ya ji sunan shi to ya zo da mahaifin shi ko wakilin shi. Duk wasu takardu da ya kamata su ɗauka duk suna hannun Muhammad sun yi wa Maryam sallama kenan za su fita. Sai ta tuna da wani abu da hanzari ta ce Abba Nazir ai kuwa Allah ya rufa asiri da sai dai da sai kun je kun dawo saboda na san dole a nemi indigen form da birth certificate kuma ka san duk suna gurina. Da yake ranar da Muhammad ya kawo dadin Abubakar cewa ya yi kamar da wannan takardun saboda da su muka samu sako daga gwamna ya ce kawai a ɗauki sunan yaran. Idan ya so za a yi kira a rediyo idan ya so rana sai ku so da duk wasu mahimman takardu. Muhammad ne ya ajiye zuciyarsa ne ya ce kai Maryam Allah ya saka miki da alheri ba don ke da na asarar kuɗin mota saboda kin san motar tawa tana gareji daɗin ilimi kenan ba don kina da ilimi ba ai da sai mun je sannan za mu Bata jira ƙarshen magana tashi ba ta shiga ɗaki domin ɗauko takardun a inda ta ajiye a nan ta gansu. Aiko ta ji daɗi sosai saboda tana tantabar ko ta canza musu waje. Ɗaukowa ta ta kawo mijina ta cikin girmamawa albarka ya sa mata sannan ya karɓa. Gidan gwamnati. Taro ya yi taro a rabar kurin babu masaka tsinke duk inda ka juya mutane ne ke zaman jiran mai girma gwamna. Ƙarfe goma sha ɗaya daidai mai girma gwamna ya bayyana aiko ga baki ɗaya gurin ya ruɗe da kwan. Da ya ji kake rap rap tafi ta ko'ina. Mai girma gwamna ne ya nemi guri ya zauna suna su ma ma'alata, taron zama suka yi an buɗe tare da addu'a sannan aka fara kiran Commissioner of Education ya yi jawabi yadda ya kamata, sannan aka kira mataimakin gwamna shi ma ya yi. Bayan nan sannan aka kira mai girma gwamna shi ma ya yi bayani kamar haka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Alhamdulillahi alhamdulillahi babu abin da zan ce da Allah sai godiya. Da ya bani ikon kaiwa wannan rana ya kuma bani ikon zuwa wannan taro mai ɗimban alheri. Wannan taro Allah ya sa mu gama shi lafiya kowa ya san musabbabin haɗuwarmu a wannan taron. To wannan taro mun yi shi ne domin talaka, saboda duk wanda kuka ji sunan shi to lallai ba ɗan gidan wani mai mulki ko sarauta ba ne. Illa yaran talakawa saboda ko da yaushe sai dai ku ji ɗan sanatawa ne yana London yana karatu. Ɗan ciyaman yana Dubai shi ma yana karatu babu ɗan gidan Malam Bala. Shi yasa na ce wannan gwamnatin domin talaka aka gina ta sannan duk wanda kuka gani a cikin waɗannan yaran to lallai dukkaninsu firamare na gwamnati suka yi. Kun ga kuwa duk wanda ya sa shi a makarantar firamare ta gwamnati, wannan ba sai an faɗa ba. Sannan albishir ɗin da nake son na yi ma iyayen waɗannan yara shine. ba a buƙatar ko ƙwandalar ku kawai ranar tafiya ku ɗauko akwatin kayan ɗa ko ƴar ku domin raka su filin jirgi. Komai gwamnatin jihar Kano ta ɗauki nauyin yara. Fatan mu Allah ya sa abin da aka je a samu. Sannan magana ta ƙarshe za mu tura wasu Indiya. domin karatun lafiya wasu kuma Germany domin karatun engineering. Sannan ina so kowanne idan ya sami ilimi ya zo jihar Kano domin ba da gudunmawar da ya kamata. Na gode. Yana kaiwa na aikuwa gurin ya ɗauki kabara sannan ya dinga bawa yaran takardu. Tabbacin da za ka yi Tabbacin da kai za a yi wannan tafiya iyayen yara da yara sai farin ciki wasu kuwa har da kuka. Ali shi aka fara kira sannan kuma ya ci nasarar samun tafiya Indiya. ai kuwa daga shi har abban nashi sun ji daɗi sosai. Shi kuwa Abubakar abokin Ali bai samu nasarar tafiya ba saboda mai girma gwamna ya ce iyayen nasu za su iya biya musu ba zai ƙara wa mai ƙarfi ƙarfi ba. Abubakar san bai damu ba illa shi Ali da zuciya ce san babu daɗi. Dadin Abubakar ne ya kira Ali sannan ya ce Ali kar ka damu da rashin zuwan Abubakar. in sha Allahu zan yi ƙoƙari don shi ma ya samu zuwa ko da ba Indiya ba ne zan nema masa wata ƙasar. Sai a lokacin Ali ya murmushin jin daɗi da aka taro ya watsi kowa da sanin duk sati. Kowa da sanin duk sati za su dinga zuwa bita kafin lokacin tafiyar tasu. Ko da suka dawo gida umar nasu kamar ta zuba ruwa a ƙasa ta sha don farin ciki. A lokacin take tambayar mai gidan nata me da me za a tanada. Shi ma albishir ɗin da gwamna ya yi musu shi ma ya faɗa wa matar tashi. ai wani daɗi ta ji ya ƙara ziyartar zuciyarta a ta'a ta dinga yi mishi tare da 'yan uwan nashi Nazir da Mubarak ko ne kowa ba su yi ba tsabar baƙin ciki yanzu ji suke yi kamar su kashe Ali yanzu shi ma Mubarak ya koyi irin halin yayan nashi tsaf shi ma yanzu yana shirin jana jarabawar fita daga sakandare shi yasa yanzu Ali ba shi da walwala a gidan daɗinta ba zama yake yi ba yana zuwa gurin aiki sannan ranar Asabar da Ladi ya je bita gidan gwamna lokaci aboki Lokacin abokin tafiya da yake Hausawa sun ce duk abin da ka saka mishi lokaci to lallai zai zo. Ko da wanda ya sa lokacin yana da rai ko babu, ranar da gwamna ya saka domin tafiyar Ali to gobe ne insha Allah. Kin dai umman ci ta gama shirya mishi kayan shi tsaf. Shi kuwa Ali banda aikin kuka babu abin da yake. A jikin shi yana ji kamar idan ya tafi ba zai ƙara dawowa ba, saboda maganar na zai ta mugun tasiri a cikin zuciyar shi. Tun da yake da nazar bai taɓa yi mishi furcin da ya ɗaga mishi hankali irin na ranar ba, amma a da kawai ke a cikin zuciyar shi. Umman nasu ce ta ce Ali na, tunanin me kake yi don Allah ka kwantar da hankalinka. sha Allah wannan tafiyar sai ta zamar maka mabuɗin arzikinka. Wallahi na fi ka damuwa da rashinka a kusa da ni saboda kuka ne ya ci ƙarfinta ta kasa karasa maganar da ta fara. Haɗuwa suka yi suna ta kuka sojan wajen karfe goma sha biyu Sannan Ali ya tafi ɗakin su domin ya kwanta saboda gobe da karfe tara ake sa a gidan gwamnati. Yana fita Muhammad da Maryam suka saka kuka cikin su babu mai iya ba wani hakuri haka suka kwana dukkanin cikin tunani da damuwa. Tun asuba umma nasu ta haɗa wa Ali ruwan wanka mai zafi da yake ana cikin lokacin sanyi. Yana dawowa daga masallaci ta ce ya shiga wanka. Bayan ya fito ne abban nasa shi ma ya yi ita kuma umman nasu tana yi masa abin karin safe. Shiga ɗakin sa Ali ta yi sanin ta ce zai ga ruwa can a toilet ka je ka yi wanka. Ka san yau ɗan uwanku zai tafi idan ya so in ka gama sai Mubarak shi ma ya shiga kafin tara mu kasance a gurin. Nazir ne yawa umman nasu wani irin kallo na raini sannan ya ce hmm. Wake umma me kika ɗauki Ali to wallahi ko ƙofar gida ba zan je ba. Ban san ko wannan mara zuciyar ba, ya nuna Mubarak. Dariya ta ci Mubarak ya yi sannan ya ce, Kai ma baka je ba balle ni, Allah ya kare ni daga faɗawa na dama. Umar nasu ce jikinta ya sanyi domin ta rasa abin da za ta ci. Ta rasa irin baƙin halin 'ya'yan nata kallon su cikin ɓacin rai sai ta ce, Babu komai, ni dai na san ban yi muku wannan gurguwar tarbiyyar ba amma shikenan ku sani ita duniya ta ishi bagaruwa jima sannan kar ku manta Abin da ka shuka, shi za ka girba. Tana kaiwa nan ta yi waje tana zubtawa bayan takaici. To ni ma gaskiya kalaman Nazir da Mubarak sun yi matuƙar ƙona zuciyata shi yasa na tsaya a nan. Sai kuma gobe idan Allah ya nuna mana da rai. masu sauraro nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.